a yau zan ansa tambaya a akan wadda ta ce gashinta kwaikwayewa yake gashinta zubewa yake gashinta karyewa yake wasu ƙuraje sun fito mata a ka wato ko ana kiransu da dandrop ko ma me to yar uwa yake almajiran manzan Allah matso in baki magani kyauta ba sai kin ban ko kwandala ba kawai mun addu'a sannan ki haɗa wannan bidiyo sauran mata su gani su amfana. Abin da ya shafi matsalar dandrop a wani bidiyo nawa na yi na gaya muku lemon tsami yana maganin abin da ya shafi amosaninka. Ni ma na gwada muku na yi bidiyo har na yi cire hulata na goga a kaina don ku ga yanda wato ake magance matsalar dandrop na yi muku wannan bidiyon to yau zan koya muku wata sabuwar hanya yadda za ki ki gyara gashin ki yayi kyau gashin ki da ya lalace ya samu inganci mace ce ko namiji matsalar dandruff matsalar kwarkwata matsalar wato wato wato kudin cizo matsalar zagon gashi zago wani kwaro ko ma me da ya shafi gashi yanzu insha Allah zan gaya miki hanyar da zaki bi ki gyara kafin mu ci gaba mu yi manzon Allah salati Allahumma salli ala sayyidina Masha Allah ana samun kubewa kubewa a samu kamar guda uku ko a samu guda biyar wato wannan kubewa ta miya a tafasa ta in ta tafasa ita kubewar sai a batta in ta huce sai a matsa leman tsami in an matsa leman tsami sai a ɗebi ruwan a riƙa wankawa a ka ana wankawa ana wanke kan da shi safe da daddare tsawon kwana uku albarkan manzon Allah da abin da ya shafi matsalar da take cikin gashinki da ta kawo miki karyewar gashi ko zubewar gashi da Allah za ku gani kamar yankan wuka an gama kubewa za ki daka za dafa ta tafasa ki sauke ki matsa leman tsami ki ɗauka ki rika wanka gashinki za ki ga yadda zai yi kyau wani shampo kika ya ƙona miki gashi wani aljani aljani ne yake ja miki gashi ko ma ne akwai da ta turo min magana ta ce ita da kanta ne sai dai ta tsiga gashin ta ce mutanen boye ne isko kai ne to Allah zai miki maganin su wannan yana magani sosai kan abin da ya shafi wato abin da ya shafi gyaran gashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu da sauraronmu a yau muna cikin shirin nan da muke kawo muku wato da magani a gonar yaro sunana hafiz muhammad kano najeriya nambobin wayanmu sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya ko sifili takwas sifili biyu ko sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili